ganawar da kwamitin amintattun jam'iyyar adawa ta pdp don haɗe kan ɓangarorin da suke fafata da juna kan haƙƙin jagorancin jam'iyyar ya gudana ba tare da samun maslahar kawar da bambance-bambancen ba kwamitin da ya yi kokarin kiran waɗanda suka shigar da jam'iyyar kara kotu su janye kararrakin don samun sulhu bangaren jam'iyyar da ibrahim mantu ke jagoranta na nuna zai yi aiki da kwamitin shirya zaben jam'iyyar karkashin sanata ahmed makarfi gefe guda sanata alimadu sharif na tabbatar da cewa shine shugaban jam'iyyar na halal da ya bi umarnin kotu wajen ɗage babban taron jam'iyyar na fatakwal jigon jam'iyyar ahmed ali gulak wanda tun farko shi shigar da karar da ta tilasta jam'iyyar bin tsarin mulkinta na mai da mulki arewa maso gabas don kare wa'adin ahmed mu'azu ya ce kwamitin amintattun ya ya wa hanya kuma sai jagororin jam'iyyar sun dawo teburin shawari da sanata sharif sannan ne za a samu maslaha gwamnoni da yawanci manya-manyan mu su suka bi alimadu sharif har gida suka roke shi ya zo ya kama karagar mulkin jam'iyyar nan ya yarda musu sun zaɓe shi ya maya gurbin ahmadu ma'azu ku ringa abubuwan da za ku yi ku ringa karantawa kundin tsarin mulkin jam'iyyar nan kada ku yi abun da za ku zo ku yi regretting babu yadda wani a ƙasar nan zai ce zai keta ko kuma ba zai bi umarnin kotu ba domin kotu nan idan baka bi umarnin ba za su iya su kama ka wata rana abin da ranka yake so zai saba ma kundin tsarin mulki in kuma ya saba ma kundin tsarin mulki sai ka hakura da abin da ranka yake so amma mai helkwatar jam'iyyar da yan sanda suka yi bakwa ganin gani saboda pdp ba ta mulki ne watakila suna neman a kare yan sanda ai sun yi aikin su an je port harcourt wa'ansu sun yi convention a abuja wanda ba su da hurumin yi an je port harcourt kotu ta hana zaɓuɓɓukan da za a yi an dawo an ci an sai kai kwamiti dole jam'iyyan tsaro su yi su yi taka tsantsan dama shugaban amintattun sanata walid jibrin na rarrashin 'ya'yan jam'iyyar su dakata har a samu sulhu. a ce mu ne kuma da mu fita daga pdp sannan mu yi asaran kujerun nan mu yi asaran sanatocinmu arba'in da tara ba jama'a ai ya kamata mu yi tunani mu rufe rufa ma kanmu asiri mu ga mu yi abin da ya kamata mu kome zai faru muna jam'iyyar pdp yan pdp dai na cewa farin jinin jam'iyyar ne ke haddasa wannan rudani nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya